الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا دعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايحك يا السلام عليكم ورحمة الله barkamar saduwa a wannan yammaci na litinin wanda ya dace da tara ga watan ramadan a wannan shekara ta 1424 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na uku ga watan 11 shekara ta 2003 miladiya jiya idan ba a manta ba mun tsaya a karshen aya ta 100 da 33 haka ne ko da 29 kai da 29 cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran yau kuma za mu tashi farkon aya ta 130 kafin haka akwai yan tambayoyi da aka rubuto kaɗan daga cikinsu mai tambaya na farko yana cewa ka yi magana kan cewa wanda ya ba da shaida akan annabi yusuf ba jariri ba ne ba ba ruwaya da sanuna haka bayan ko akwai hadisi da aka ruwaito gaishe kawo shi da sanadinsa hadisin yana cewa ta kallama arba'atun wahum sigarun fa zakara fihi shahida yusuf ka huna insha Allah wato bayan ya kawo yace wannan ba kaɗai ya ishe ka na farko dai hadisin ka da'ifi ne bayan Allah tun wancan lokacin na ce akwai hadisi amma da'ifi ko kuma abin da bai tabbata ba ka duba cikin sayi da'iful jami'u sagir karkashin jerin hadisi na 4759 hadisi ne da'ifi hadisi da'ifi kuma ba a kafa hujjar shi sai ka nemo wani kuma wannan kuma yake cewa ya rubuto cikin harshen larabci mai hukuncin mutanen da suke sallah a kan tituna kuma mata sukan wuce ta gabansu lokacin suna cikin sallah kuma galibin matan ma kasiyatun ariyat gasar tufafi amma tufafin da ba tufafi na mutunci ba mai hukuncin sallarsu ya tabbata cikin sahihi muslim cewa ya salatan rajuli إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abin da ke yanke sallar mutum matukar babu sutura a gaban shi abu guda uku ne abu na farko mace idan ta wuce ta gabanka ko da mai hijabi ce ballanta na mara hijabi matukar ba sutura a gabanka lokacin da kake sallah to sallar ka ta karye ta ta yanke sai dai ka sake wata abu na biyu jaki idan jaki ya ketara maka gabanka lokacin da kake sallah ita ma sallar ka ta riga ta yanke sai dai ka sako wata daga fari abu na uku alkalbul aswad wato bakin kare waɗannan al'amura guda uku idan sun wuce ta gabanka yayin da baka da sutura to baka da sallah kenan sai ka sako wata sabuwa da haka sai mutane su yi hatara wannan wajibi ne ga dukkan mutum idan zai sallah ya tabbatar ya sanya sutura idan akwai katanga a gaban ka ka tsaya daidai sai saitin katangar ta yadda wani ba zai wuce tsakaninka da ita ba shikenan ba sai ka sa sutura ba da haka sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan sun shigo masallaci sukan yi rigingeniyar yin sallah a inda sawari suke sawari shine ginshikin masallaci wannan ya kokari ya zo nan ba wanda zai tsaya tsakiyar masallaci ya sallah a cikin su kowa yana kokarin ya tsaya inda wato ginshikin masallaci yake dan zama masa sutura to sai dai in akwai mutane a gaban ka suna zazzaune kamar ranar juma'a ko dan sauraron karatu to kaga duk sahun da ke gaban ka mutumin da ke gaban ka suka iya sa shi ya zamanto shine sutura ka ta yadda in wani zo zai ketara ka da shi zaka hana shi to kaga wannan a cikin masallaci ma kenan ballantana kuma idan mutum yana sallah a waje ko yana sallah akan titi lalle ya kamata a kiyaye ma'ana ko da mutum bata ketara maka wa mutane su ketara maka ma ka jefa su cikin hadari don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin da yake wucewa gaban mai sallah da ya san abin da ke kanshi na laifi da ya gwammace ya tsaya har 40 to 40 na me shekara 40 wata 40 mako 40 kwana 40 sa'a 40 mafi karanci dai kace sa'a 40 to koda wannan ne kadai a ce da ka san abin da ke kanka na laifi da ka gwammace gara ka tsaya har tsawon awa 40 sama da ka wuce ta gaban masallaci kaga wannan na nuna wucewa ta gaban masallaci yana sallah wato laifi ne kenan sannan shi masallaci kuma lalle ne dauke sutura daukan sutura din nan wajibi ne ba wai mustahabbi ba wajibi bisa ga zance mafi inganci wannan kuma yake cewa na karanta wani hadisi da yake cewa manzan Allah ya ce an bujiro min da zunubai na al'ummata ban ga laifi ba mafi girma sama da laifin mutumin da ya haddace wani abu na alkur'ani sannan ya manta shi wannan hadisin shi ma da'ifi ne bai inganta ba duk hadisin da ya nuna cewa wanda ya haddace wani abu na alkur'ani kuma ya zo daga baya ya manta yana da laifi ko kuma ma la'anta ta kan shi ko kaza ko kaza duk wani hadisan ba su da asali cikin addini falala ne mutum ya haddace alkur'ani sannan kuma sakaci ne da hasara mutum ya manta amma ba wani zunubi da shari'a ta yi tanadi ga mutumin da ya manta wani abu da ya haddace na alkur'ani sai dai ko shaka babu yayi hasaran falalar da ya kamata ya samu a matsayinsa na wanda ya haddace wani abu na alqur'ani tunda wanda yake da haddal qur'ani Allah ya bashi daraja ya bashi falala sama da wanda baya da haddasa ko da gawawwaki aka tara manzon Allah zai sa abin ne su a cikin kabari ɗaya irin yadda aka yi wa katla Uhud wanda suka yi shahada a yakin Uhud ana hada mutum biyu mutum uku cikin kabari yayin da aka kawo su sai manzon Allah ya ce ayyuhum kana aksara akhzan lilqur'an wane ne cikin su yafi har da mai yawa idan aka nuna shi sai manzo Allah ya fara gabatar da shi a gaba cikin sawa a kabari kafin mai bi masa wajen hadda kafin mai bi masa wajen hadda to kaga haddan alqur'ani tana da falala ko shakka babu amma mutumin da ya haddace wani abu ya bari ba a cewa yana da wani zunubi da aka yi masa sanadi ko la'anta duk wannan hadisai ne da'ifai marasa asali cikin addini wannan kuma yake cewa um, ka bayani dangane da yanka cewa idan an yi wa mutum haihuwa idan yaro namiji ne yana da hali ya kamata ya yanka rago biyu idan mace ce kuma ya yanka rago ɗaya to idan mutum ya yi niyyar yanka biyu ɗin alhalin mace ce aka haifa masa shi ma ya halatta ya halatta babu laifi idan ka yi da kyakkyawan niyyar samun lada duk wannan zaka shiga cikin umumin faɗin Allah ta'ala faman tatawwa khairan fa huwa khairullah duk mutumin da yanzu ko yaro aka baka namiji a madadin rago biyu sai ka yanka uku ko ka yanka hudu matukar ba alfahari ka yi nufi ba ba so kake ka nuna kanka kai wani bane a kai ne don Allah dan neman yardan Allah dan godiya ga Allah ya halatta kari akan abin da aka wajauta maka ko ragon laye ka tashi ka yanka ɗaya kai da mutanen gidanka ai ya isa amma a madadin ɗaya sai ka yanka goma ka yanka nawa ai yayi karin lada ne ko hadaya ka je lokacin aikin hajji ka yanka dabba ɗaya Allah tifa masai sai saramin alhadi abin da ya sauka na hadaya amma mazan Allah sai da ya yanka rakumi ɗari. sattin duk da hannunsa arba'in din ya bari aka karasa sallallahu alaihi wasallam ba wani attajiri a garin ku da ya taba yanka rakumi goma ma a aikin haji amma mazan Allah rakumi ɗari shi kaɗai sallallahu alaihi wasallam saboda ya fi kowa kyauta tsira da aminci su tabbata gare shi da haka wannan karin falala ne idan ka yanka rago sama da ɗaya game da ya mace ko ka yanka rago sama da biyu game da ɗa namiji da Allah maɗaukaki ya baka godiya ce ga Allah Shin ya halatta mutum ya azumi mata uku bai halatta ba azumi mafi tsawon azumi na nafila shine mutum ya yi azumi irin na annabi Dawud shine kai yau gobe ka huta jibi kai gata ka huta azumin nafila ba shi halatta mutum ya jera wata ɗaya yanayi dan annabi bai taba yi ba Aisha matar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta faɗa cikin hadisin da Imamul Bukhari ya rawaito a kitabu siyam tace ban taba ganin annabi na yawaita azumin nafila a wani wata ba sama da watan Sha'ban tare da haka baya azuntar azumin ga watan gaba ɗayansa da haka daga lokacin da ka zo kai wata guda ɗaya tur ba azumin farilla ba ba kafara ba na nafila a jere kai wata guda daya ka tabbatar bid'a kai ka saba koyarwar manzon Allah in za ka yi koyarwar manzon Allah sai yi ka huta kai ka huta kai ka huta haka ya dace kai litinin da alhamis azumi uku a kowane wata da sauransu ka kintace azumi da manzon Allah ya kudaitar cewa mutum ya rika amma kullun kullun kullun manzo Allah yake cewa la sama man sama al-abad la sama wala aftar wanda yake azumi kullun kullun ba ya da azumi shi bai azumi ba shi bai shan ruwa ba shi bai sha ruwa ba ballantana a ce bai yi azumi ba shi kuma bai samu ladan masu azumi ba tun da yayi kullum kullum don haka ya kamata mu kiyaye wannan la sama wala aftar yaya hukuncin yin birthday idan an eh, kewayo ranar haihuwa ta kewayo a yawa yaro bikin birthday wannan kiristanci ne al'ada ce da bata dace da musulunci ba ba wani birthday a cikin addinin musulunci daga ranar suna ne na bakwai din nan aka yanka mutum ragon suna magana ta riga ta kare ka ce bari sati ya zagayo kai wani biki ko sati ya zagayo ka sake wani biki ko shekara ta zagayo kai biki duk waɗannan bidowoyi ne sannan koyi ne da kirista cikin al'adunsu wanda mu al'umma ta addinin musulunci so ake mazanto al'umma mai cin gashin kanta wadda ba ta kwaikwayon waɗansu ta'adu da al'adu daga wajen wata sai dai a koya daga wajenta domin ka'idar koyo da kwaikwayo ita ce kullum mai rauni shi ke kwaikwayon mai karfi a yayin da ka kwaikwayi yahudu ko nasara abin da ka ɗauka shi ne yake da abin a koya kai ba ka da abin a koya a wurinka sai ka zama mai rauni kai ne kaskantacce wulakantacce ka mayar da shi shine mai daraja ɗaukakakke da haka shirme ne mutanen mu suke zo ana wa yaro birthday ko cewa kansa ko yawa matarsa ko mai duk wannan al'adu ne kirista ya kamata musulmi ya tsarkake kansa daga wannan dabi'un ba su dace ba Allah ganar da mu wannan yana magana akan wato ainihin mutumin an yi magana akan hawa a caba cewa ka ce ya halatta mace ta hau a kun gani ya kamata ku rinka yawa mutum adalci a cikin zance idan kuna saurare ku rinka ba da kunne kuna saurare saurare mai kyau daga jin magana ta a in Allah ya baka fahimta da kaifin kwakwalwa za ka fahimci cewa ban ce ya halatta ba mutulakan domin abin da na ce idan muka kalli larurar da mata suke fama idan aka ce ba za su hau dan acaba ba to akwai larura amma idan sun hau kuma ga me kuma ga illar jikinta zai goge jikin namiji mutumin da ya faɗo wannan kuma sai ka zo ka ce ya ce ya halatta mutulakan to ya kamata ku rinka fahimtar me yake cewa ko shakka babu bai halatta ba jikin namiji ya taba jikin mace sawawan a cikin motar haya ko akan dan acaba to abinda muka ce shine a yau idan muka ce sakamakon haka bai halatta ba kowa ya hau dan acaba mace ta hau bayan namiji ya goye ta akan mashin ba mijinta ba muharramin ta ba to abinda zai faru shine mutane za su samu kansu cikin kunci domin wannan fatawar ta iya yiwa ga wata ba za ta iya yiwa ga wata ba wadda take akan titi da yake dandana akwai motocin haya dandanan ta je ta dawo inda za kaga in ta hau dan a neman fitina ne ya kamata ta tsaya ko da minti ashirin ko minti talatin ne har bas ta zo ko taxi ta zo don ta shiga ta tafi amma in ta hau dan ka kaga neman rigima ne amma wanda take wani lungu inda taxi ba ta zuwa yan bas ba sa zuwa wajen to ya za ta yi kuma tafiyar kilomita biyar ko goma ko sama da haka don ta je asibiti ko don ta je wani wuri ko dai ka hana ta zuwa gaba ɗaya ko ka ce ta hau to idan ta hau ya zanto kenan kofa ta buɗe ta halatta mutlakan dan ta hau ko kuma ta hau alal larurati ta hau alal larurati a wancan lokacin hannu ce idan za a hau sai a duba waye dattijo wanda ya san ya kamata hannu kwatanta yan ataba waɗanda suke masu sa kananan kaya da bakin gilas su tsame da kuma wanda za ka ganshi da hula na ce duk wanda kaga ya sa hula yana taba to ba zai gudu da yawa ba dan ko in yi gudu hula za ta faɗi haka ne ko ba haka bane ba to idan aka nemi masanin ya kamata wanda an hango tunda da larura ce kuma sai a sake fatta kullaha da yamma sata'atu sa'ilin nan kuma sai ne bayani akan cewa ya kamata a ce gwamnatoci ma su wadatar da mutane da motocin haya musamman a ware motoci na haya waɗanda suke keɓantattu na mata to duk mutumin da ya haka kuma sai ka lokaci wa ya ce ya halatta a waɗansa ba kai ka fahimci haka ni ban faɗi haka ba kuma ba na jin kuma kun fahimci haka irin yadda ya fahimta ɗin nan ya halatta a rubuta suna akan kabari wannan yana daga cikin bidoyin wannan zamanin bid'a ne abin da ake akan kabari bayan an binne mutum daidai da kasar da za a tara ba a son ta wuce ɗani ɗaya idan ka taɓe ya tsinka haka tsawon haka ya kai inci nawa ba zai wuce bakwai ba kaddara inci goma kada tudun kabari ya wuce inci goma duk kabarin da ya wuce inci goma imam al-qurtubi ya ce wajibi ne a sassabe shi a mayar da shi daidai wa daida ka duba cikin tasirin al-qurtubi cikin suratul kahfi ka sha mamaki ba malikiya muke ba a duba a gani <laughs> wallahi ce duk kabarin da ya wuce wannan yadda manzo Allah faɗa yace yace ya zama wajibi a sassabe shi sai an dawo da shi yadda manzo Allah ya ce to sannan kuma sai mutum ya dauki dutse sai ya sa a daidai kusa da kan mamacin dan mutum ya shaida kabarin dan uwansa amma ba suna ake rubuta ba idan ka dauki dutse da kanka ka sa ka faɗa yan uwan cewa ko da kun zo makabarta ga kabarin dan uwanmu dan ga alamar da na sa da dutse sanya dutse din shine alama da haka Abdullahi dan Mas'ud kafin ba ya mutu yayi wasici da shi cewa ko da bayan na mutu idan kun zo gina kabarin na kare wuce tudu kaza kar ku yi mun kuka duk abin da ya san za a yi na bid'a sai da hana yace ku dauki hoge kusa a daidai kusa da kaina dan shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma Rubutu suna da katan allo wani ya mutu lai kuma kasa julai kuma kuma a makabartan musulmi a watan januwari duk sunan watannin arna da sunan gumaka kuma a watan <laughs> kaga zulumatun babu ha fauka ba'd kenan wato matsalar tana da yawa ya kamata mu kiyaye wannan amma nan duk kowane gari ka je makabarta haka za a gani ta musulmai wato wanda ke nuna har yanzu sunna fa ba ta yatsu cikin jama'a yadda ake bukata ba sai an yi da gaske sosai da sosai ya halatta mace ta shiga makabarta eh ya halatta hujja ka duba ko da cikin riyadu salihin a kusa hadisin matan nan da ta je ta tsaya a gindin kabari tana kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same ta yace da take bayar Allah ittaqillaha wahtasibi ki ji tsoron Allah ki isbiri wa tasbi ki nemi ki yi hakuri ki nemi ladan danki da ya mutu to bata san annabi ne yake magana ba sai sai iyyaka anni fa innaka lam tusabbi musibati tafi ka bani wuri dan ba kai aka ba mutuwa ba shi yasa ka faɗi wannan magana manzo Allah bai ce kuma bai sai ya tafi sai bayan ya tafi aka ce da ita manzo Allah ne kika faɗa wannan bakar magana sai ta tafi gidan shi dan ta ba shi hakuri manzo Allah ce inna masabaru inda sadamatul ula lokacin da kika yi abin lokacin ne ya hakuri ba wai sai da kika zo nan gidan ki zo ki bani hakuri ba sallallahu alaihi sallam mahallu shahid anan manzon Allah ya same ta a wurin kabari kuma sunnar annabi ta nuna ba a yin kabari a gida makabarta ake kai mutane a binne don in a gida ne ya manzo Allah ya je gidanta ya gani a makabarta ne ya same ta kenan wannan ya nuna halaccin mace ta je makabarta shine hujja ko ɗaya daga cikin hujjojin malamai wajen halaccin mace ta je makabarta to amma manzo Allah ya la'anci masu yawan zuwa makabarta cikin mata zuwan su akai akai shine aka haramta amma sau ɗaya a shekara ko sau biyu a shekara don ta je ziyartar makabarta ta yi addu'a ta dawo ta raya sunnar manzon Allah kuma zuwan makabarta ya tuna mata mutuwa wannan ya halatta ko ka ce sunna ne saboda wancan hadisi da ire-irensa ina fatan kun fahimci wannan ya halatta mutum bayan ya kammala karatun Qur'ani ya ce sadaqallahu alazim bai halatta ba bid'a ne dan ya kammala karatun Qur'ani kawai shiru zai yi ko kuma in yana da bukata ya roki Allah ya yi tawassuli da karatun da yayi amma fadar sadaqallahu alazim baya cikin abin da annabi ya koyar bid'a ce wadda take ta kusa kusan nan ma ba wai wadda ta tsike wani dogon lokaci ba ina ingancin cewa mutum ko da ya mallaki kudin zuwa aikin haji ba zai je ba sai in a cikin makwabtansa ba mai jin yunwa <laughs> to ba wanda zai je aikin haji kenan har abada wai ko ma sai an lissafa a nan dama mutum arba'in mutum a nan hagu mutum arba'in gabas da yamma kudu da arewa na farko dai makwabtaka ba a iyakance ta da mutum arba'in wannan magana ce ta malamai kurtubi ya hikaito a cikin tafsirinsa ina jin cikin tafsirin suratul nisa wajen faɗin Allah ta'ala wa abdullah wa tusriku bihi shay'a amma maganar cewa mutum ba zai je aikin haji ba sai makwabcinsa ba ya jin wannan ba gaskiya bane ba hadisi bane ba maganar sahabi bane ba maganar tabi'i bace ba magana ce da take yawo a gari kawai kitabun ra'as ne maulanka mutane suke faɗa yadda suka so amma ba wata hujja akai abinda ake cewa shine idan ka je aikin hajji na farilla ka je aikin umara na farko ka sauke da na biyu da na uku da ka je da ka ciyar da makocinka da ke cikin jin yunwa da ka tallafa wa dan uwanka musulmi da ke asibiti baya da lafiya da ka ɗauki nauyin mai wa'azi ka tura shi yankin Niger Delta ya je ya shekara guda ka ware albashinsa da ka je aikin hajji da ka yi wannan wanne yafi ko shakka babu yin waɗannan ayyukan ya fi zuwa aikin hajjin ka na nafila ya fi zuwa aikin umararka na nafila da muke cikin ramadana sai mutane su yi ta zuwa umara kuma ga makwabtansu nan waɗansu wani ya wata shida a asibiti kan abin da kila abin da ake bukata a yi masa aiki naira dubu goma sha biyar ko dubu ashirin baka tallafa masa ba wani an koro ɗansa a makaranta wani yaro ya gama makaranta yana da result mai kyau sosai da sosai zai iya ɗaukan shi a kowace jami'a a kwasa-kwasai waɗanda zai fito ya zama mutum al'umma ta yi alfahari da shi sai ka kasa biya masa kuɗin makaranta sai ka zo ka haɗa ka tafi umara ka je kai baka iya tawafin ba kai baka iya sa'ayin ba kuma ka je ku yi ta surutu a gindin ka'aba kuna yi da mutane wani ya zo shi kadai a wani ya biya wa mutum biyu sun zo ai da wani da mutum bakwai yake zuwa bana shi kadai ya zo kuna ta yi da mutane kuna cin naman mutane ba haka mutanen ba suke ba ina ruwanka an ma rabi ya je ba shi kadai ya je ba kai me tafi ka shi sai ya je shi kadai a ya zo da wani a wani ya fada kwatami waɗansu kalmomi da zaka ji yan kasuwa suna faɗa junansu ai wani ya fada kwatami wato bana ba kamar bara ba kenan Allah shi yayi. mace ce sai ta rasu sai ta bar ya sai ta bar miji sai ta bar iyayenta guda biyu me ya rabon kowanne a ciki to ka je kotu mana araba muku <laughs> idan mace ta rasu sai ta bar ya ita kadai ba kowa to sai ka bayyana sai kuma Allah ai zaka samu rabanta fa in kana wahidatan falaha nisf ita yar kaga rabin dukiya za a bata to shi ko miji me za a bashi miji kuma za a bashi ɗaya cikin hudun dukiya wala kun ولكم ma taraka azwajukum illa ma kullahunna wala fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin يوصين biha aw dayn kaga miji za a bashi kwata da dukiya ɗaya cikin hudu ya a bata rabi to sai iyayenta guda biyu da suke da rai Wali li abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad da uwa da uba kowa za a bashi ɗaya cikin shida shikenan wannan shine rabon amma kullun ba na yadda in fada in raba mutane gado kullun nukan ce mutane su je kotu a raba musu gado sai dai zan iya yin bayanin rabon kowa amma tantance rabon su je kotu dan kawa kowa haƙƙinsa a hannunsa ya je kotu saboda idan kana gangancin raba mutane gado za a zo a baka labari ba yadda yake ba sai ka raba rigima ta taso wata rana sai ka yi aiko maka sammaci daga kotu ana neman ka fatawar ka ta raba gado ba daidai ba kai kuma ka bada fatawa ne gwargwado yadda aka baka labari yanzu wannan takardar dai wannan shine rabon kowa gwargwadon yadda wannan ayoyi suka nuna cikin suratul nisa'i amma a ɗauki rabon kowa a bashi ita ya a bata rabi miji a bashi ɗaya daga cikin hudu uwa da uba a basu kowanne ɗaya cikin shida wannan sai sun je kotun musulunci wannan mai tambaya ta karshe yana cewa wai dan Allah barin gemu da ɗage riga shi kaɗai ne sunna a yana cikin sunna amma ba shi kaɗai ba ne sunna yace domin wai ya lura akwai da dama idan suka ɗage suka bar gemunsu suka ɗage rigansu kuma sai ka ga wajen alkawali ba sa cika alkawali ga cin amana ga ha'inci ga zamba cikin aminci ga yaudara ga dukkan waɗansu ɗabi'u marasa kyau ko shaka babu waɗannan musu kyauta ba domin wannan baya nufin wannan ne kadai sunna duk ma wanda ya fahimci sunna a matsayin wannan abin ne kadai guda biyu sunna to yayi kuskuren fahimta ko shakka babu suna cikin sunna gemu sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aske shi kuma alama ce na mutum baya son ya tsayar da sunnar manzon Allah kenan kamar yadda mutum ya dage tufafinsa kar ya bari tufafi je kasar idan sawu wannan wajibi ne cikin addinin musulunci ba ba mustahabbi ba lalle namiji ka tufafinsa ya kasar idan sawu wannan ko shakka babu haka ne amma dan mutum yayi wannan kuma shikenan sai ya zama ya zama yana jira kawai abu busa kaho ya shiga aljanna ranar tashin kiyama duk da cin amana da zai da rashin kyauta wannan bai dace ba Allah gane da mu Allah fahimtar da mu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin ayar da muka tsaya akan ta jiya walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi yaghfiru liman yasha'u wa yu'azzibu man yasha wallahu ghafurur rahim me kuma yace ayar da muka tsaya akan ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وبنجي يا أيها الذين آمنوا يا وطن دسكي إيماني لا تأكلوا الربا kada ku ci riba adhafan mudha'afa ninki abin ninkawa wattaqullah ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala la'allakum tuflihun dan ku zanto cikin waɗanda za su rabauta wattaqun nar allati uiddat lil kafirin ku tsoraci wuta wadda aka riga aka yi tanadinta aka yi tattalinta lil kafirin domin kafare. sannan wa ati'u Allah war rasul ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon tsira shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la'allakum turhamun dan a ku a ranar tashin kiyama malamai sukan yi tambayar cewa menene abin da zamu fahimta karkashin kawo wannan aya da take magana a riba a tsakiyar ayoyin da suke magana akan yakin Uhud an buɗe magana akan yakin Uhud tun jiya wa iz gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minin maqa'ida lil qital wallahu sami'un alim ayat da take ba mu hoton kamar ga annabi nan na tsayar da mutane a fagen fama kai da wani da wani ku tsaya anan a jabalur ruma ya dora mutane ya ce ku tsaya anan ko da kun ga kafirai na mana ɗiban karan mahaukaci ya kar ku soko har sai in na ce ku soko ko da kun ga suna mana ɗiban da shahu kewa ɗan tsako kar ku sauko sai na ce ku sauko to ana magana akan wannan ana magana akan bishara ta aiko da mala'iku ana magana akan kaza sai aka zo magana kan riba ya ayyuhal ladzina amanu ya waɗanda suka yi imani la ta'kulur riba kada ku ce za ku yi mu'amala da riba domin al'aklu a nan gurin ba wai abin da ake nufi da shi shine ci ba dan kar wani ce to ai mu ci kuɗin ruwa ne aka hana amma in mun yi tufafi da shi babu laifi in mun sai abin hawa babu laifi al'aklu a nan ma'anarsa al'intifa amfanuwa kar ku yi kowane irin dangin amfani da kuɗin ruwa ci sha sutura mallakar gida mallakar fuloti mallakar abin hawa yin sadaka yin kyauta da kuɗin ruwa duk bai halatta ba shine ma'anar la ta'kulu lakin Allah ta'ala Abbar bil akli Allah ya ba da labarin al aklu dan shine abin da yafi yawa sama da sama da sauran amma ba wai dan sauran kuma sun halatta ba adafan fa ninkin ba ninki shine malamai suka ce abinda zamu iya fahimta karkashin wannan shine lalle mu'amala da riba abane da aka sani laraba suna yi a lokacin jahiliya musamman riba wadda take mafi muni ita ce riba wadda aka gina ta akan ninkin ba ninki wadda suke idan mutum ya baka bashin naira dubu daya daga nan zuwa alhamis idan alhamis ta zo sai ya zo wajenka yace ce imma an taqdi wa imma an turbi ko dai ka biya ko kuma in kana bukatan sai gobe to ni kuma zan kara maka wani abu akan naira dubu kullum za a baka ka'ida akan cewa idan ka da kowane mako ko kowane wata in yayi baka biya ba to kaza ya karu in yayi baka biya ba to kaza ya karu tun kana bin mutum naira dubu daya sai wannan abu ya ninku sakamakon ribar da take hawa kai ya zama dubu biyu ya zama dubu biyar ya zama dubu goma kaga adu'afan mudawafa kenan wannan ita ce riba mafi muni wadda mutane ke mu'amala da ita tun lokacin jahiliya to sai Allah ya nassanta haramcinta a tsakiyar ayoyin da suke magana akan yakin Uhudu domin a nuna mana cewa sojoji da za su tafi yaki bayan kyakkyawan niyya a cikin zuciyarsu da ikhlasi cewa sun fito ne litakuna kalimatullahi hiyal uliya dan kalmar Allah ta zama a sama to dole ne kuma su tsarkake mu'amalolinsu na rayuwa ya zanto ba sa mu'amala da haramun wajen ci ko sha ko sutura matukar suna buƙatar cin nasara a fagen fama to kar su zanto masu ta'amuli da riba a karkashin ƙasa dole su tsarkaku daga munanan ayyuka aka kawo riba a matsayin misali in ba haka ba sauran ayyuka ma kaba'irai ya kamata mujahidun sojojin yaƙi ya kasance sun yi ƙoƙarin nisanta su domin takawa tana ɗaya daga cikin abin da ke gaggauto nasarar ubangiji a fagen fama yin ta'amala da riba mu'amala da riba kuma ya ci karo da takawa shi yasa Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudhafa wattaqulla ku tsare dokokin Allah la'allakum tuflihun dan a cikanku wattaqun nar ku ji tsoron wuta hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa babu ɗaya daga cikin ku face ubangiji yayi masa magana shi da shi a ranar tashin kiyama ko tafinta babu Allah zai maka magana kai da shi dan adam ya duba gaban shi ba komai ya waiwaya baya ya ga wuta ta hararo shi tana kallon shi manzo Allah ke cewa ita nara walau bi shiqqi tamra ku ji tsoron wuta ku nemi kare kanku daga wuta ku riki garkuwa daga wuta walau bi shiqqi tamra ko da da rabin dabino da za ku tsaga ku baiwa miskini sadaka in ma ba ku samu abin sadaka ba to ballantana kana da abin da zaka bayar mai yawa du ɗaya mudu biyu buhu ɗaya buhu biyu buhu ɗari buhu talatin kana da abin da zaka bayar dan ka ce da miskini ashe sadakan nan da zaka yi garkuwar ka ce da tsaron ka daga wuta a ranar tashin kiyama in kai da kyakkyawan niyyar Allah ya baka lada shine wata kunnar ku ji tsoron wuta allati uiddat lil kafirin wanda an riga an tandeta domin kafirai sannan wa ati'u Allah wa rasul la'allakum turhamun sai Allah ya ce وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العالمين وبنجزتي وسارعوا كوي هنزلي كوي غاغاوا إلى مغفرة من ربكم zuwa ga neman gafara ta musamman daga wajen ubangijinku wa jannatin da kuma aljanna wal wadda fadinta shine fadin sammai da ƙasa wato fadin gidan aljanna shine ka hada sama ɗaya ɗaya har guda bakwai ƙasa ɗaya ɗaya har guda bakwai ka hada su wuri guda ka miƙar da fadin su wannan shine fadin gidan aljanna to wannan fadin kenan ba a yi magana tsawon ba malamin suka ce me yasa ba a yi maganar tsawon ba sai aka yi maganar fadi suka ce galibi tsawon abu ya fi fadinsa tunda har aka yi maganar fadin aljanna ya kai fadin mai da kasai gaba daya to tsawon ta yafi karfin kwatance kenan eh, ya kasan ya fi karfin dan da me za a yi maka kwatance da sama da kasa za a yi maka kwatance dan su ne mafi girman halittar da kai ka gani to da me za a kwatanta ma kuma yanzu tunda fadin ba kenan ina ga tsawon waɗansu malaman suka ce a'a saboda fadin da tsawon duk ɗaya ne domin aljanna mukabbaba ce tana da kubba a samanta galibi gini da aka yi mai kubba kamar irin wannan shine kubba to za ka samu da faɗin da tsawon in dai injiniya ya san abin da yake ya kamata ya zama ɗaya to shi yasa suka ce aljanna a wannan tsarin take tsawonta da faɗinta ɗaya jannatin ardu has samawati wal ard wannan aya da ta ce jannatin ardu has samawati wal ard ko shakka babu tashbihi ne mai ban mamaki domin an cire wato ainihin harfu tashbihi dan adatu tashbihi amma an bayyana ta cikin suratul hadid wasabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardu samai wal ard wa iddan lil ladzina amanu wa rusuli wato faɗin ta kamar faɗin sama da ƙasa nan sai aka cire adatu tashbihi a can aka ce arduha ka ardu samai sama din aka kawo ta bi sigatul mufrad a nan gurin kuma sama aka kawo ta a siga ta jam'i ardu has samawatu wal ardu wa iddan lil muttaqin domin a nuna maka as-sama'i da ke cikin ka ardu sama'i ismul jins ne wanda ya shafi kididdiga na sammai guda bakwai duk da lafazin mufradi ne amma tunda ismul jam'i ne ya shafi jam'i kenan me ke nuna cewa jam'i ne tunda anan an ce ardu has samawat wal ard fadin aljanna shine fadin sama fadin kasa uiddat lil muttaqin an yi tattalinta an yi tanadinta domin masu takawa a wurin wuta an ce uiddat lil kafirin a wurin aljanna an ce uiddat lil muttaqin wato sai wannan ya nuna mana cewa da wuta da aljanna tana an riga an kammala su an halitce su an tattali abin da ke cikin kowace na abin da ya dace da ita wuta abin da ya dace da ita na azaba duk ina ciki aljanna abin da ya dace da ita na hurul ini na ni'ima da komai da komai duk yana ciki dan an ce o iddat wanda yake fi madi ne mabani lil majhul an riga an kammala ma'ana rufi'atul aqlam wa jaffatus suhuf kenan an riga an kammala ginin aljanna an riga an kammala ginin wuta a wuta sai aka ce lil kafirin an yi tanadin ta domin kafirai a cikin aljanna sai aka ce wa yaddadul muttaqin an yi tanadin ta domin masu takawa waɗanda suke rikon garkuwa tsakanin su da azabar Allah garkuwa ta imani garkuwa ta aiki na gari garkuwa ta ɗabi'u na gari imma baka san su waye ba ayat ta fassara a gaba allazina yunfiquna fis sarra wad darra sune wanda suke ciyar da dukiyarsu fis sarra a hali na yalwa wad darra da hali na kunci idan suna da akwai da yawa za su bayar da yawa din idan suna da kaɗan za su bayar da kaɗan duk wanda aka ce kawo dukiya fi sabilillah sai ku ne masu kuɗi ni namu dan kaɗan ne ku ne masu da yawa shaida ce akan in ya samu da yawa din ba zai bayar ba duk wanda yake bayar da dan kaɗan shaida ce akan in ya samu da yawa kuma zai bayar da yawa da haka mutum na koyawa kansa kyauta da sadaka ne dan abin da yake da shi komai kankanin su shi ma na cirewa yana bayarwa shi yasa sahabbai lokacin da za a je gazo tabuk lokacin da wani zai kawo dinari ɗari hudu wani ya kawo dinari kaza usman dan affan ya kawo raƙuma da abin da ke kansu na laftun kaya da komai da komai a daidai lokacin wani ya kawo mu da nabi guda ɗaya na dabino ya ce shi ma a haɗa ko manzon Allah ya karɓa ya yi masa addu'a ta alkhairi irin yadda yawa wanda ya bayar da yawa saboda al'ummar musulmi ana so kowa ya yi tarayya wajen ginin ta aiki ne na gayya ba na wani mutum ɗaya ba ba na wani attajiri ki kaɗai ba aikin gayya ne kowa ya zo ya kawo taimakonsa dan al'amura su ginu allazina yunfiquna fis sarra wad darra as-sarra halin farin ciki ad-darra hali na damuwa na rashin lafiya ko halin lafiya da rashin lafiya ko halin wadata da talauci ko halin walwala da halin damuwa duk wanda ka fassara ayar yayi domin as-sarra abin da ke sa mutum farin ciki ai lafiya na ciki wadata na ciki walwala na ciki komai na ciki kishiyar haka ad cuta na ciki talauci na ciki kowane irin abu allazina yunfiquna fi sarra'i wad darra wannan ɗaya daga cikin siffar sa kenan wal kazimin al ghayz sannan kuma suna boye fushi idan an fusata su suna da damar su bayyana amma sai su ki bayyanawa sai su haɗiye shi domin kazmul ghayz abin da yake nufi haɗiye fushin ta yadda ka kokarin a fuskar kama ba a gane ka ji haushi ba ba kowa ke da yin wannan ba ba wai dan abin ya fi su ba wanda ya masa ba daidai ɗin nan ba in suna so za su rama in zagi ne za su iya zagin sa in bakar magana ce su ma sun iya bakar magana dan ba su da makaranta akan titi kowa yake koya saboda haka amma saboda neman lada sai suka koye fushin kamar ba su ji ba wannan ko manzon Allah ya ambace su cikin hadisi cewa dukkan mutumin da ya koye fushi alhalin yana da ikon bayyana shi to ubangiji zai shigar da shi gidan aljanna ranar tashin kiyama ya ce zaɓo da kake so cikin hurul ini wannan hadisi ibnu majah ya rawaito shi hadisi ne wanda yake sahihi Shi ne abin da za a baiwa mutum wato ɓoye fushi kamar sadaki ne na hurul ini a ranar tashin kyama sannan manzo Allah tunda ya san abin na da wahala sai yake cewa babu wani abu da mutum zai haɗiya mai kuna wajen haɗiyarsa irin a ɓata maka rai wanda ya ɓata maka ran za ka iya ramawa amma ka haɗiye haɗiye wannan shi fi komai wahala a cikin rayuwa yadda dan adam yake shi kaɗai ma na son ya zalunci ballantana an taɓa shi to da haka amma idan mutum ya haɗi ya kyale kamar bai gani bai ji kamar bai ji ba ya gani kamar bai gani ba ko shakka babu wannan abin da ke tara mutum daraja a gobe kiyama amma ba kowa ke iya ba wa ma yulqaha illa allazina sabaru wa ma yulqaha illa dhu azim ba mai iya wannan sai masu hakuri ba mai iya wannan sai waɗanda suke ma'abota babban rabo a ranar tashin kiyama shi yasa ɗaya daga cikin khalifatul muslimin ko umara al-mu'minin yana zaune cikin fadawansa can gefe ɗaya kuma ga bayi suna wasa da juna can gefe ɗaya kuma ga waɗansu talakawa suna ta abin nan da sauransu ana raha sai ɗaya ya ɗauki takalmin ya je jifan ɗayan sai ya samu halifa a kumatunsa na dama yayin da ya same shi a kumatunsa na dama shine amirul mu'minin fa sai waiwaya dan Allah ba san da idan an tashi zamu je shan ruwa gidanka ko ma'ana kamar ma bai ji me aka yi a nan gurin ba <laughs> yana so kar ma ya nuna naga ka jefe ni talakan ya damu sai ya nuna ma bai ma ji jifan ba yana magana da na gefansa da talakan ya sake zagawowa tana da ya bashi hakuri sai zagaya nan ya malam sai ido aya tana maka tsaya ne kamar dai haka <laughs> ma'ana yana so ya mantar da talakan kar ma ya ji damuwa har dai talakan ne ya gaji ya tafi sa ma'ana waye zai iya irin wannan kazmul ghaiz kenan boye fushi kenan idan kai afuwa sai Allah ya dauke ka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambaci abu guda uku waɗannan ababe guda uku haka suke yace ma naqasat sadaqatun min malin babu sadaka da ta taba tauye dukiya duk sadakar da zaka yi ba za ta rage dukiya ba sai dai ta haɓaka ta wa ma da Allahu abdan bi afwin illa izza ba abinda Allah ke wa bawa daɗi da shi idan yayi afuwa face ya kara daɗa masa ɗaukaka da buwaya wa man tawada'a lillahi rafa'ahu Allahu azza wa jalla duka wanda ya tawazu dan Allah ya shigo cikin taro bai nuna kansa ba dan matsayinsa na ilimi ko na sarauta ko na kuɗi ya saje da sauran ya ayyuhan nasu in yayi haka dan Allah shi ma Allah zai ɗaukaka shi ababe guda uku haka suke tafiya da juna ubangiji ta Allah ce wal kadhimin al ghaiz yasa da yawa daga cikin mutanen kirki sai a zage su sai su kawo su ji ba kuma bayan sun ji kuma in suna za su rama za su iya ramawa sai a faɗa musu bakar magana sai ya kasance kamar ba su ji bayan kuma su ma in sun ga dama za su iya ramawa ubangiji ta ala ce wal kazimin al ghaiz sannan wal afina anin nas da masu afuwa ga mutane an yi musu ba daidai din ba sai su yi afuwa domin boye fushi daban afuwa daban wani ya iya boye fushi da nufin nan gaba ne zai rama amma idan mutum ya boye fushi kuma sai ya afuwa to kaga wani abin da yake nan falala kuma da ya sake yi Allah ce wallahu yuhibbul muhsinin ubangiji yana son masu ihsani masu ihsani tsakaninsu da Allah masu ihsani tsakaninsu da mutane ihsani tsakaninka da Allah shine kadai shi da ibada shine manzon Allah ya fassara shi lokacin da mala'ika Jibril ya tambaye shi akhbirni an al-ihsan sai ce an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ka bota ta Allah kamar kana ganin sa dan in baka ganin sa shi yana ganin ka kaga cikakken imani da tauhidi ne zai saka kai wannan shi yasa Allah ce bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun kuma yace wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati al wuthqa wa ila Allah aqibatu al umur ihsani tsakaninka da Allah kadaita shi da ibada dayan tashi subhanahu wataala ganin girman sa da jin tsoron sa ihsani tsakaninka da mutane shine al infaq ciyar da dukiya kyauta da dadar magana kaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatabawaha adha mu'amalar su ba tare da algushu ba mu'amalar su ba tare da ha'inci ba sakin fuska idan ka gama da su manzo Allah ce la tahqaranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka bi wajhin talq karkare na aiki na gari komin kankantarsa ko da ka saki fuska ne ga dan uwanka dole sai mun yi kokarin koyan wannan duk wannan suna cikin ihsani to masu irin wannan su ne waɗanda aka tanadin aljanna dan su wallahu yuhibbul muhsinin wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu an su ne kuma waɗanda idan sun aikata wata alfasha aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kansu ta hanyar barin wani wajibi alfasha sun aikata wani haramun aw zalamu anfusahum bi tarki wajibin wajaba alaihim ta hanyar barin wani wajibin da ya zama wajibi a kansu idan ɗaya daga cikin wannan ta faru me suke yi zakarullaha nan take sai su tuna da Allah su tuna azabarsa su tuna rahamarsa su tuna aljanna su tuna wuta dandanan sai su rusuna su koma zuwa ga Allah fastaghfaru li dhunubihim sai su nemi ga man yaghfiru dhunuba illa Allah yo wane ne mai gafarta zunubi in ba Allah din ba ba mai gafarta zunubai sai shi walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba sa zarcewa akan abin da suke na sabo alhali sun san sabo ne kokari suke su tuba wato bawa wanda yake aikata sabo abin da ake so kullun ya tuna girman azabar ubangiji da tattali na azaba da ya ga masu irin aikata sabo din sai wannan ya sa ya firgita ya tsorata sai kuma ya tana fadar rahama sai ya tana cewa ashe idan na tuba kuma za a karba to sai ya kokarin tuba gaba ɗaya ko rage yawan saɓa. zai wahala kila mutumin da ya saba waɗansu ayyuka na ɓarna guda goma ya tuba gaba ɗaya gare su lokaci guda akan samu masu irin wannan imanin wanda suke saduda gaba ɗaya amma alal aƙalli ka tuba daga mafi girman su mai bi musu mai bi musu mai bi musu ka zaɓi laifukan da suka fi kowanne girma ka yi ƙoƙarin hana kanka su bayan wata daya ka zaɓo wanda yake bi masa bayan wata daya ko bayan kwana kaɗan bayan waɗansu lokuta ka zaɓo wanda yake bi musu har sai ya kasance ubangiji ta ala ya kankare zunubinka kuma kai ma mai wa'azi haka ya kamata ka ja hankalin mutane kada ka ɗauka cewa mutumin da yake laifi goma sharaɗin a karɓi tubansa sai in ya daina yin dukkan laifi guda goma a'a kowane laifi shi kaɗai a karan kansa laifi ne in ya tuba ya daina shi ko da yana yin ɗayan baya hana a ƙi karɓan tuban da ya yi daga wannan ɗaya. domin kowanne laifi ne da za a hisabi a kansa a karan kansa shi kadai rarragewa din tana taimakawa mutum ya tuba gaba ɗaya rashin ragewa din na sa zuciya ta kashe ya kasance ta bushe ba ma ta jin wa'azi sai kai wa'azi sai ya shiga ta kunnan dama ya fita ta kunnan hagu ina fata an fahimta ubangiji ya ce walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim kafin wannan hadisi ya tabbata cikin sunan na abi dawud da ibn majah da waɗansu daga cikin malaman hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba bawa da zai laifi bayan yayi laifin da dama ta kama shi sai ya je ya tsarki sai ya yi sallah ya yi istighfari face sai Allah ya gafarta masa wannan laifin da ya yi yi wani laifi yanzu ko kin yi wani laifi nadama ta kama ka bayan kayi laifin sai ka tashi ka je ka yi tsarki ka yi alwala sai ka yi sallar nafila raka'a biyu fi ayi waqtin min lailin aw nahar saboda so kake ka tuba daga wannan zanubin sannan sai ka roki Allah gafara zanubanka manzo Allah ce duk wanda haka Allah zai gafarta masa ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim irin waɗannan sakamakon su shine gafara ta musamman daga wajen ubangijinsu wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar da aljanna wadda koramu ke gudana karkashin gine-ginanta khalidina fiha suna masu dawwama a cikin ta wa ni'ma ajrul amilin ma da sakamakon masu aiki kaga sai aka ce al'amilina ma'aikata ba masu surutu ba limisli haza falyamal al'amilun don irin wannan sakamako ya kamata masu aiki su yi aiki masu himma su yi himma masu kwazo su kara kwazo sai aya ta gaba Allah ta قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أن دعوا بياني قبل يكون أهد bayan wancan wa'azi da ya gabata don jan hankalin masu jihadi cewa su kimtsa su yi guzurin takawa don tafiya wajen yaki bayan guzuri na kayan fada sai sun yi guzuri da tanadi na takawa da hali na gari da ihsani tsakaninsu da Allah da ihsani tsakaninsu da mutane Allah ce kad khalar min qablikum sunanun haqiqa sunnoni sun riga sun shuɗe tun kafin ku fasiru fil ardi ku yi tafiya cikin kasa mana ku gani fanzuru ku duba ku ga kaifa kana aqibatul mukazzibin yaya karshen masu ƙaryata ayoyin Allah ya zama abinda ake nufi da sunnoni a nan al'ummomi da suka wuce baya tsarai ku daban-daban mutane daban-daban karni daban-daban sun wuce a baya a tarihi sawa'un waɗanda suka yi hali na gari da kyakkyawan ƙarshen da suka samu ko waɗanda suka yi mummunan hali da mummunan ƙarshen da suka samu sun riga sun wuce baya a tarihi wanda ke nuna kuma ba za ku dawoma ba don haka a yanzu nan da kuke tafiya a cikin rayuwarku yawa ne ya mutu yawancin ya mutu yan ta mutu haka za ku tafi har ku zo ku kare wannan karnin ya wuce sai wani karnin daban kuma ku duba tarihin wanda suka wuce a baya ku gani mai kyakkyawan karshe shine mummuni mai mummunan karshe shine mai karanta ayoyin Allah haza bayanul linnas wannan bayani ne haza dinnan ismul isyara ne zuwa ga alqur'ani wannan littafi da ake karanta muku bayanul linnas bayani ne da ake yin shi don mutane wahudan kuma shiriya ce wa mau'izatan kuma wa'azi ne lil muttaqin ga waɗanda suke masu takawa wa mau'izatun lil muttaqin wa mau'izatun da kuma wa'azi lil muttaqin ga waɗanda suke masu takawa wala tahinu wala tahzanu la tahinu kada ku yi rauni dan karancin adadinku kada ku yi rauni dan karancin tanadinku wala tahzanu kada ku yi bakin ciki da damuwa kan wani adadi da aka kashe cikin ku a fagen yaƙi din ko wani adadi da aka ji mu rauni kar ku damu wa antumul alaun ku ne mafiya ɗaukaka in kuntum mu'minin in dai har kun yi imani da Allah ba yawan adadi da yawan tanadi ke sa a ci nasara a wajen yaƙi ba abin da ke sa a ci nasara a wajen yaƙi shine a samu imani din eh akwai wani adadi ko yaya yake eh akwai wani tanadi ba ku tafi hannunku ba komai ba amma bambancin ku da abokanan adawar ku su sun taho daga su sai makamansu ko kuma ga makamanku ga imanin ku a zuci ga makamanku ga tawakkali ga ubangiji subhanahu wataala da ya muku dogara gare shi subhanahu wataala da haka anan gurin ana zabarar da musulmai a wajen wannan yaki dan an karkashe mutane da dama a cikin su wajen mutum 70 suka yi shahada sannan kuma an jiwa manzo sallallahu alaihi wasallam rauni kamar yadda muka karanta a hadisi a jiya sannan kuma an karya masa hakori kaga duk wannan wani abu ne da zai iya gadar da rauni jiki ya mutu sai Allah ce wala tahinu kar ku yi rauni ko alama wala tahzanu kar ku bakin ciki kan waɗanda suka yi raunukan ku ko waɗanda aka kashe din cikin ku waɗanda aka kashe din cikin ku masiruhum ila aljanna makomasu ita ce aljanna tunda sun yi shahada waɗanda aka yi musu rauni wannan su ma lada za su samu babu wani rauni da mutum zai yi a wajen yaki da fi sabilillah face sai ya zanto sanadiyan samun lada wa antum al'alauna kuma ku ne madaukaka in kuntum mu'minin matakar kun kasance kuna da imani Allah ta يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين وبنجد يترسو إن يمسسكم كرح idan ma wani rauni ya same ku a jika a filin yaƙi din faqad matsal qauma karhun mislu su ma mutanen abokanan faɗan kuɗin rauni ya samu ire irensu su kwatan kwatan wanda ya shafe ku lafazin alƙarhu ko a karanta shi kamar haka da yawa fa'un fataha alƙar ko a ce alƙur da haka kira'a ta tabbata guda biyu wata kira'a in yanfaskum karhun wata idan ka karanta shi da fataha ko ka karanta shi da dhamma waɗansu malaman suka ce duk ma'anarsa ɗaya yana nufin rauni waɗansu malaman suka bambance malaman loga kenan alkisa'i da al'akfash suka ce ma'anarsa ɗaya da alkarhu da alkurhu kamar al'akaru da al'ukuru kamar ar-ra'bu da ar-ru'bu suka ce duk ma'anarsa ɗaya amma alfarra yace akwai bambanci yace alkarhu wato rauni din kenan alkurhu a raɗaɗi da zafi na raunin shine alƙurhu idan muka fassara shi da wannan sai zanto idan wani raɗaɗi kuke ji sakamakon suka da mashi da sara da takobi su ma kafirai suna jin irin wannan raɗaɗin kamar da Allah ce in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna min Allah ma la yarjun wa kana Allah aliman hakima in kuma mun fassara alqarhu shine rauni to ai ba a jin sai in rauni din ya samu in wani rauni ya same ku sun irin wannan ya same su ma'ana idan yau sun yi muku lahani sun jiwa waɗansu daga cikin ku ciwo sun karkashe waɗansu sun yi shahada kuma kun jiwa waɗansu daga cikin su rauni kun karkashe waɗansu daga cikin su a yakin badar da aka yi shine faqad masal qauma qarhum mislu lallashin su ake cewa ai dama makashin maza maza kan karshe mai dukan maza maza kan da ke shi ma wanda ke daure mazaje shi ma mazaje kan daure shi wata rana ba wai abin ya shafe ku ne ku kaɗai ba ko kuka fara yi musu yanzu da suka yi dinnan ba wani abu ne ba ma'ana ku sake sa himma da kwazo kar raunin da suka yi muku ya sa ku ji tsoro ko ku firgita kaje da Allah yake lallashin mun su fita jihadi sai kuma yace wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa tilkal ayyam kwanaki ne ko waɗannan kwanaki ne nudawiluha bainan nas da muke jujjuya su tsakanin mutane addula ko al'idala ko almudawala abin da ke nufi yawmun laka wa yawmun alaik wata ranar ka samu wata rana ka rasa wa yawmun lana wa yawmun alaina wa yawmun nasaru wa yawmun nufar haka ne ma'ana wata rana a gare mu wata rana wani ne zai samu wata rana mu yi farin ciki wata rana a kore mu mu sha da kyar haka rayuwa take da Allah ke nuna musu haka rayuwa take ba kullun ake kwana a gado ba ba kullun ake kwana a gado ba wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wata rana ka kwana a gado wata rana ka kwana a karkashin keso wata rana ka karkashin ka kwana a karkashin tukwane a makabarta kenan kullu bin unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin a mahmulu duk dan da mace ta haifa ko da ya dade ba zazzabi ba ciwon kai ba mura ba mashako watan wata rana za da dauke shi akan katako za a dauke shi a cikin akori kula ta daukar manja za a kai mutum makabarta duk wadatarsa duk kudinsa ba za a ce ku ɗauko motar da tafi kowace tsada ba duk talautarsa ba za a ce a kai shi a mota mai jiniya ba za a kai shi makabarta a kuri kura ayyamu da ayyamu ha bainan nas kwanaki ne waɗanda muke jujjuya su ga mutane irin yadda muka so irin yadda kudaran mu ta ga dama ubangiji yace wal ya'lamu Allahu alladhina amanu domin mummunai domin Allah ya bayyana mummune na sarari a gane su al'ilmu anan liya alama ba wai dan Allah ya san mummune ba dan kafin hakan ya faru ya san mummune din amma ilimi iri biyu ne akwai ilimi na tumfil azal akwai ilimi na al bayyana abu a sarari bayan ya sani ya sanar da sauran shi Allah ya san so wane ne mummune amma in yana so ya sanar da mu mummune sai ya shar'anta jihadi waɗanda suka fita suka tsaya su ne mummune waɗanda suka gudu su ne ba mummune ba shine waliya alamallahu allazina amanu wa yattakhidha minkum shuhada kuma Allah ya riki shahidai a cikin ku wallahu la yuhibbu zalimin Allah baya san azzalimai wal yumahhis Allahu alladhina amanu lafazin at-tamhis yana dauka ma'anan at-tathhir tsarkakewa wal yutahhir Allahu alladhina amanu waɗansu suka fassara at-tamhis da cewa wato ainihin shine al-ikhtibar jarrabawa wala nabluwannakum hatta na'lamul mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum waɗansu suka fassara at-tamhis cewa shine at-takhlis daga mahisa yamhasu ma'ana tace abu in mun fassara shi da tacewa don Allah ya tace mummune na a bambance su da wanda ba nagari ba in mun fassara shi da cewa abinda ake nufi da wato ainihin um, tamhis shine tsarkakewa don Allah ya tsarkake mummune daga zunubansu shi yasa sai su je yaƙi waɗansu su mutu kisan da aka yi musu a wajen yaƙi ya zanto sanadiyar kankare zanuban da ya wuce baya nasu ko a ji musu rauni raunin da aka yi musu ya zanto sanadiyar kankare zanuban da ya wuce a baya ko in mun ce abin da ake nufi da at-tamhis shine jarrabawa Allah ya shar'anta jihadi dan ya jarraba su wane ne mummunai waɗanda za su tsaya ba za su gudu ba su wane ne waɗanda ba mummunai ba za su yi ta kawo uzuri dan su hana kansu zuwa yaki za su yi kokarin halattawa kansu kowane irin uzuri da zai ba su damar su zauna a gida kasu je yaki to ayat dai kowanne ka fassara shi da shi ma'anar ta fito fili wali yumahhis Allahu allazina amanu kuma Allah ya shar'anta yaki dan ya tace mummunai ko dan ya tsarkake mummunai wa yamhaqal kafirin kuma ya kunyatar da kafirai wato mahqul kafirin ma'ana shine halakar da su gaba daya Allah dan ya halakar da su ma'ana ga kaɗan daga cikin manufofi na yin yaki Allah ya shar'anta yaƙi ba kawai dan ku je ku yi kisan kai ba dan ku mummune a ga cikin ku waye mai karfin imanin da idan an ce a tafi zai tafi waye wanda yake zai tsaya yana bada uzuri na ƙarya kun ga ku da kanku sai ku gane junan ku wanda in ba yaƙi ba za ku gane wannan ba don haka yace ma kana Allahu liyazara almu'minin ala ma antum alaihi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib aw takra'a hatta yumayyiza alkhabitha min at-tayyib wa ma kana Allahu liyutli'akum ala dan a kaga wannan abin da sannan kuma Allah na son ya riki waɗansu ya arzuta su da shahada a cikin idan ana zaman gida ba za a yi shahada ba sai an fita yaƙi za a yi shahada wadda suke cikakke shahada din shahadar zaman gida ba ta kai ta fita yaƙi ba to kaga wannan ma ɗaya ne daga cikin dalilin da suka sa aka shar'anta wato ainihin yaƙi sannan Allah yana so ya azabci kafirai amma ku ko ne makamin yi musu azaba din yana son yi musu azabar duniya ba da wuta ba ba ta hanyar saukar da tsawa daga sama ba ba ta hanyar ambaliyar ruwan sama ba a'a da hannunku katiluhum yu'azibuhum Allahu bi aidikum wa yukhzihim wa yansurkum alayhi wa yansurkum alaihim wa yakfi sudur qaumin mu'minin wa yuzhib ghaiza qulubihim wa yatubu Allahu ala man yasha wallahu alimun hakim duk wannan wato hikimomi na yin jihadi kenan sannan kuma wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah an shar'anta yin jihadi dan tutar Allah ta yi sama litakuna kalimatullahi litakuna kalimatullahi la uliya kenan kalmar Allah ta zama a sama wal mustada'afina min rijal sannan an shar'anta jihadi dan ku ci masu rauni cikin mummune waɗanda ake zalunta su aka karkace waɗansu aka rusa musu gidaje ba su je ba su gane ba sai ku yi jihadi dan ku rama musu kaga duk wannan wato hikimomi da yawa na yin jihadi amfanin koro irin waɗannan hikimomin don masu zargin musulunci da cewa musulunci ya shar'anta yaƙi wato akwai ta'addanci akwai menene don su gane cewa yaƙi ko jihadi ba ta'addanci bane ba Yaƙi adalci ne ba zalunci bane ba dan Allah na sanya zaɓin mummune ne ya shar'anta yaƙi dan Allah na sanya lallasa kafare ya shar'anta yaƙi dan ubangiji ta Allah na sanya rike waɗansu a matsayin shahidai ya shar'anta yaƙi dan Allah na so marasa ƙarfin da aka tauye musu haƙƙi a kwato musu haƙƙinsu ya shar'anta yaƙi. yan umma musulmi na Palestine inda ana yaki da ba za su yi shekara hamsin cikin kaskanci wanda suke ciki ba a yau yan umma musulmi a Afghanistan inda ana jihadi din na duniyar musulmai da ba za su samu kansu cikin halin da suka samu kansu ba a halin yanzu yan umma musulmi a kowane yanki na duniya a yankin Cambodia a yankin Bulgaria turai ta gabas gaba ɗaya inda musulunci ke shan wahala ko in ce musulmai ke shan wahala a irin su Romania a irin su Albania a irin su Bosnia Herzegovina da duk inda musulunci ke musulmai ke shan wahala inda ana jihadi na fi sabilillah da ba su sha wahala ba amma sojojin kasashen musulmai sojoji ne na rawar soja don tunawa da ranar samun yanci ba sojoji ne na jihadi ba sojoji ne wanda za a busa badujala a yi rawa a buga kafa a yi wane ne sojoji ne wanda suke nuna karfin wuyansu idan mutanen kasa sun yi zanga-zanga suna neman yancin kansu a turo su su karkashe su amma ba dan su kwato wa al'umma yancin ta ba wannan shine takaicin da al'ummar musulmi take ciki a yau amma inda jihadi za a yi na fisa billah musulmi zai ji daɗi wanda ba musulmi ma zai ji daɗi dan wanda ba musulmi din ba ba wai zuwa za a kashe shi ba idan ya ce a'a na yadda ku kafa gwamnatin ku ta musulunci zan ba da jizya shikenan sai rayu a ba shi kariya karkashin gwamnatin musulunci ta kare bukatun bukatunsa da muradinsa shi ma ashe jihadi adalci ne ba zalunci bane ba شيني وليمهك الله الذين آمنوا ويمهك الكافرين سألتم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وبنجي يتي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة yanzu kuna tsammanin za ku shiga aljanna walamma ya'lamu Allahu jihar domin ku. Allah bai riga ya bayyana da masu jihadin cikin ku ba wa ya'lamu sabirin Allah bai riga ya bayyana da masu hakurin cikin ku ba an gane su jaruman cikin ku ba san su ba kawai sai ku shiga aljanna haka cikin rububi ba a shiga aljanna haka cikin rububi sai an tantance sai an bambance ba dukkan fari yake kitse ba akwai farin da yake kitse ne akwai farin da yake rogo ne saboda haka dole sai an bambance don haka ubangiji ta'ala yake jarrabar mutane da takalif ku yi kaza ku bar kaza yi din da barin sai zanto unwani adresi na cewa wannan mai imani ne wanda ya tantance shiga aljanna wannan aya kamar da yace amma hasibtum an tadkhulul janna wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa wad darra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib am hasibtum an tutraku wa lamma ya'lamu allahu alladhina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه والله خبير بما تعملون أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين ayoyin da suna nuna Allah zai jarraba mutane dan a tantance masu imani na gari a tantance masu hakuri da suka tantance shiga aljanna wa laqad kuntum tamannawna al-maut min qabl kun kasance kafin yau kuna ta gurin mutuwa sahabbai tun a maka suke cewa ayi jihadi bala Allah ce a ku fu aidi kun waki musalata ku rike hannunku ba maganar jihadi ku dai ku tsayar da sallah ku ba da zakka tun a maka fa har aka zo shine Allah ke cewa laqad kuntum tamannawna al-mauta min qabl tun da can kuna ta gurin mutuwa kuna cewa a shar'anta yake a tafi ku je ku mutu ku yi shahada an gane ku min qabl an talqahu tun kafin ku gamu da mutuwa din kuna fatanta faqad ra'aytumuhu to a yau ga mutuwa din kun ganta ra'ayil aini wa antum tanzurun alhali kuna gani da ido wato yadda ka'ida ta nuna shine duk wanda ke fatan jihadi jihadi jihadi yake ta kururuwa da baka to in jihadi ya zo shi ne zai gudu amma wanda yake maganan jihadi yake kimtsi yake shiri na karkashin kasa kiyamun laili azumin litinin da alhamis ɗabi'a ta gari hali na gari ya tsarkake bakinsa daga cin naman mutane daga zagin mutane daga raina mutane daga wulakanta mutane duk duniya ya ɗauka shi ya fi kowa laifi ya ɗauki kansa a matsayin da Umar ɗan Khattab ko wani daga cikin magabata ya ɗauki kansa yace idan an ce ga aljanna ba wanda aka zai shige ta sai mutum ɗaya cikin al'ummar annabi yace sai na sa rai cewa ni ne wannan mutum ɗayan idan an ce wuta kuwa kowa zai tsira guda ɗaya ne zai saura zai fada cikin cikin al'ummar annabi yace sai na tsammanin ni ne wannan ɗayan tsammanin farko sai sa ka aiki na gari tsammani na biyu sai sa ka nisanci munanan ayyuka haka ake so ka zama tajma'u bainal khawfi war raja' amma idan ka ɗauka kai tsarkakakke ne kai tsarkakakke ne kai ne mummuni sauran kafare ne kowa ba mummuni bane ko kaɗai ne mummunai ko goma ko ku sha biyar ko ko ashirin ko ko talatin kun kafarta kowa ko kaɗai ne musulmai to daga lokacin da ka kafarta al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka tanar da abin da zaka bada ansa cikin kafari da an tambaye ka da yawa daga cikin mutanen da mutum ba zai iya kyautata sallah ba in ka kalli sallar shi sai ka ci gyaran sa karatun fatiha in kana so kai masa jafa'i sai ka gyaran sa in ka ce karanta fatiha amma ya kafarta dukkan al'umma ya dauka shi kadai ne mumuni ya kafarta uwa ya kafarta uba ya kafarta yayye ya kafarta shugabanni ya kafarta talakawa ya kafarta masu kuɗi sauran shi kadai ne mumuni shi da waɗansu ire-iren su bakwai ko su takwas da za su yi lissafi idan an ce al'ummatul islamiyya su kadai ne sauran fa ba su bane ba a cikin su ba mai jihadi a cikin su ba mai tafsiri a cikin su ba masanin hadisi a cikin su ba masanin fikihu a cikin su ba wanda ya karatu na addinin da zai iya karantar da kansa ballan sana matarsa ko mahaifiyarsa ko kan ko kanansa ko wanta dan Allah me muke dauka haka me muke daukan addini wasa bayin fa na Allah ne kai ne ɗaya daga cikin su lokacin da Allah zai halitta ka bai baka shawara ba ya saukar da wahayi akan ka ka bo hayin sai ka tsaya kake bin son zuciya shedan ya kawata maka kyakkyawan abu afa man zuyyina lahu su'u amalihi فرآه حسنا فإن الله يذل من يشاء ويهدي من يشاء da haka ya kamata mu kyautata wa yadda muke kyautata wa kanmu aljanna mu wuta irin yadda za mu ɗauka cewa dukkan da yan uwan musulmi za mu iya kuskure wani na iya fina ta gefe kaza ko shakka ba zan iya shi ta gefe kaza wannan iya fina ta bangare kaza ni ko na fishi ta bangare kaza sai mun haɗu mu duka mu iya wa addini aiki ni kadai ba zan iya ba kai ma kai kadai ba za ka iya ba wannan ita ce ka'ida ta shari'a kuma ita ce ka'ida ta hankali to da duk masu hankali kamata su yi tarayya akan ta duk wanda ka jana cewa za mu yi yaki za mu yi faɗa shine wanda idan an shar'anta yakin zai gudu manzon Allah abin da ya faɗa cikin hadisi ingantacce la tamannau liqa al aduwi وصلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ku daina fatan haduwa da abokanan adawa ku daina cewa Allah kawo fada Allah kawo yaki Allah kawo jihadi ku daina fatan Allah ya kawo fada ko haduwa Allah hada mu da abokanan adawa ku daina fatan haka fatan Allah ya kawo jihadi ya ra jihadi eh haka ne amma fatan Allah mu da abokanan adawa ku daina haka in ji manzan Allah yace fa idza laqitum was'alullaha al'afiya ku roki Allah ya warkar da ku ya tsare ku ya kare ku fa idza muhum fasbiru amma in kun haɗu da su abokanan adawa din to sai ku yi hakuri ku tsaya ku jajirce wa'lamu anna aljannata tahta zilal suyu ku gane aljanna tana karkashin inuwar takobi shi yasa wani sahabi ya tambaye manzan Allah me yasa aka ce shahidai da suka mutu a wajen yaki ba za a yi musu tambayar kabari ba sai manzon Allah ya ce kyallin takobi ma ai ya isi fitina sai an sake musu wata fitinan a cikin kabari marar rabuka ba dinuka karan bindiga kura da za a tayar a fagen fama ta ishe su fitina rugugin igwa da tankokin yaki ya ishe su musiba to kuma sai an hada masa da tambayoyi cikin kabari shi za duk wanda ya mutu karkashin wannan rugugin litakuna kalimatullahi al-uliya a kabari ba wanda zai tambaye shi komai kawai salaman salama zai wuce ba wanda zai ce musu komai ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه faqad ra'aytumuhu wa antum da kuna burin mutuwa kafin ku haɗu da mutuwa din yanzu gashi kuna ganin takiri da muzu waɗansu ku suna jin tsoro waɗansu ku suna gudu abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi ya mana magana akan alqanut ya halatta ya alqanut akan manya ko bai halatta ba gobe ku tuna mu insha Allah sai mu yi akan sa sai mu wuce mu ci gaba assalamu alaikum